Yo, hey, I'm a city, so like Zamfara. Look at my baby, I do lean like a kapata. For you across the seven seas and higher gada. And anybody disrespect you, and your pata. Gimbia, beautiful Halita. The way you heal my body and soul. The guitar, kuma kuma tun ta isa kamar kushin ta yi a trek all the way abuja har mashin gaskiya in ba ke ba ya kike ya jin daɗi kwana biyu ai ina gaya miki daga nesa na hango ki daga gaba ɗaya haske kawai kike wallahi kin mun gaba da wata baturiya da mutane da ita a can london da sosai a ina ganin ki daga gare na ce da ni da ki da duk da yayi abu kuma ci ya miki a taimaka musu don ban san abinci baby ba ki da dana da kafa shi da dana ba ba wannan ba kafa shi da dana so ki kai kai zana haka ko ai ni sai ne ra ala ala ba ba ba dala dala to kin yi karatu yanzu koko a wani makaranta kika ji APJ Zaria. APJ Zaria. APJ Zaria ne. Oh. Okay. So, advice ne. Gaskiya ban yi ba. yana da da yawa eh? ke ba. Bautar ƙasa ba ke ba. Sorry, da yana can ni na ɗauka ma eh, sun waya ba su waye ba yana da mun dace Allah ku Allah ku ce Allah malam Allah ah, da Allah zan da to Allah Allah dama kai ma ban mota ka bace ashe ku gane ashe ba wallahi ka kunya wallahi ne ki kunya ka ji kunya ne ji kunya ma da ku rike ƙarya wallahi kai sa ni za ni karas kai dan iska ne na ni za ka hankali daga so kaya na ga ma zan je fati da kaya na kawai karo kan Allah da annabin ara maka a shekara nan kana zuba kara ku kai ba ku kai kai ku ku babu ɗari biyun ka ka duk ka bata muka ku kai mu kana wallahi ka kwabe Allah zan ma zindir ba komai ba komai ni na ruwana komai komai